Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya yau Asabar 30 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jami'ai a Pakistan jiya Juma'a sun ce wasu hare-haren da aka kai ciki har da na kunar bakin wake da kuma samaman mayaka sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 62 baya ga waɗanda suka jikkata wanda don haka jiya ɗin ta zama ɗaya daga cikin ranakun da ƙasar ta fi ganin mace-mace a 'yan watannin nan. akasarin waɗanda al'amarin ya rutsa da su a mustang suke wata gunduma mai yawan fama da tashe-tashen hankula a lardin baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar inda wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari kan wasu mutanen da suka yi jerin gwano na shagulgulan maulidi 'yan sanda da jami'an asibiti sun ce fashewar mai ƙarfin gaske ta yi sanadin mutuwar mabiya akalla hamsin da uku baya ga gwamnati da suka jikkata mataimakin kwamishinan gundumar abdul razak ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su tare da cewa akwai ma wani babban jami'in 'yan sanda cikin mamatan mayakan kurdawan siriya da sojojin amurka sun kama wani babban jagoran kungiyar isis wanda aka ce ya shahara wajen tsare-tsaren aika-aikar kungiyar a cewar hukumar soji jiya jama'a ranar alhamis aka damƙe mahmud ibrahim alhaj wanda ake kuma kira abu yusuf a birnin raka na arewacin siriya a cewar rundunar mayakan sdf mai samun goyon bayan amurka 'yan kwanaki kawai bayan da rundunar sojin amurka ta ce ta kama wani kasurgumin dan kungiyar isis a arewacin siriya bisa ga wani bayani daga mayakan kurdawan siriya alhaj na da hannu dumu-dumu a tsare-tsaren harin ta'addanci a yankin Wani ɗan ƙunar baƙin wake saye da 'yar ciki mai bama-bamai ya kai hari kan wani wurin shan shayi a birnin Mogadishu jiya jama'a inda ya hallaka mutane akalla biyar a cewar wani ɗan sanda ga muryar Amurka. Shaidun gani da ido sun ce maharin ya auna wurin shan shayin ne wanda ke sansanin mutanen da suka rasa muhallansu da ake kira dervish a gundumar Wadigle na Mogadishu wanda ke daura da harabar majalisar dokokin kasar. Muna kan abin da muka saba yi kulle yomin muna kan shan shayi da tattaunawa kan wasannin motsa jiki kawai sai wani mutum saye da yar ciki mai bom ya dumfari wurin shan shayin yana takabbara sai kawai ya tarwatsa kansa a cewar Muhammad Sheikh Abdi wani ganau wanda ya sha da kyar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a dan birnin Washington DC. 'Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kasa kada ƙuri'a mai rinjaye kan wani ɗan kasafin kuɗi na gajeren lokaci jiya jama'a wanda hakan ya daɗa yiwuwar tsaida harkokin gwamnati da zarar kuɗin da ke hannu ya ƙare. Kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy jiya jama'a ya ce amincewa da kasafin kuɗin na gajeren lokaci na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaron amurka kamar kare kan iyakar amurka da mexico kuma hakan zai sa 'yan majalisar wakilai su samu lokacin da suke matukar bukata don tattaunawa kan abubuwan da ya kamata a kashe kuɗi kansu to amma masu tsatsoron ra'ayin riƙau a majalisar sun sa ƙudurin ya kasa nasara. shugaba biden da 'yan jama'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka na ci gaba da kin kula da iyakar amurka da ma shawarar wasu magabatansu shi yasa nake gabatar da wani tsari na wucin gadi na samar da kuɗin tafi da gwamnati da kare tsaron kan iyaka a cewar makati ga manema labarai a majalisar dokokin amurka da ke capitol hill tun farko a jiya jama'a ɗan. shugaban rasha vladimir putin zai ɗauki mutane dubu da talatin aikin soji a lokacin bazarar fall ɗin nan yana mai kara yawan shekarun ɗaukar sojin daga 27 zuwa 30 bisa ga wata takardar bayani da aka buga a shafin intanet ɗin gwamnatin rasha jiya jama'a labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Kamar saurare barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabo. zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Eh, bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biyu na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ban gidana tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kwana gidana da za ka duba zance na wala ya Allah ya ka cika muradina. Ubangidana. To baba barka da sake kasancewa da kai a wannan karshen makon da fatan mun ga karshen mako lafiya. Barka ka je murtala sai dai ina dan fama da mara ne sai masu sarare su bin aikin afuwa. <laughs> eh to ka san ka kwaso sanyin ah, New York ah, da kuma AC na ɗakin zauren majalisar ɗinkin duniya ai kaga dole kai mura. Ga kuma cinkoson jama'a. <laughs> Ga kuma cinkoson jama'a. Shin baba wai kana da kai ka taba ji dole kai ka taba ji tun da ka shekara kusan nawa na amurka amma a ce za a rufe gwamnati da aikin gwamnati abinda ake kira shutdown kenan eh. wato wani in ya ji shi sai ya ji wani abu bambara kai haka eh to mu dai kamar yadda ka faɗa mu ba ba ko abu bane a gurin mu san su nan suna da tsarin shekarar kuɗin su to wani sa'ilin ana kusan cikan shekarar kuɗi lokaci idan abubuwa na gwamnati sun yi ƙasa to akwai buƙatar majalisa ta tabbatar da abin da gwamnati take nema a sabuwar shekarar kuɗi to daga nan ne fa akan samu ah, kaga ana kai komo tsakanin gwamnati da 'yan adawa to wani sa'ilin shi kan yi sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati idan ba a samu daidaito ko kuma ba a samu yadda ake so ba to ina jin shine kuma abin da muke gani a didin wannan lokacin eh, kasan ya aka ce demokradiyya demokradiyya kasan 'yan majalisa suna da karfin gaske to amma wannan eh, watakila baba sai yana nuna kamar wai shin yan majalisunmu na irin kasashenmu na nahiyar afirka ba su da karfi ne ba su san aikin su bane ko ko a'a dokokin ne ba su ba su karfin da za su yi irin wannan su juya gwamnati yadda suke so ba sai dai su zama yan amshin shata a yi sai yadda aka juya da su a'a ai kasan. kamar yadda kowa sani idan aka yi batun demokradiyya wato bangarori uku su ne ke tafiyar da harkar demokradiyya farko bangaren shugaban kasa da jami'ansa da bangaren eh, majalisa da kuma bangaren wato sashen shari'a kenan su ne to kowane in ya dace yana zaman kansa yana iya a samu yadda ake so to amma ka duba kasashenmu sai ka ga wato majalisunmu wato suna tafiya ne da gwamnatin suna fahimtar junansu akan abubuwa da yawa ba zancen kaga 'yan majalisa suke wakiltar al'umma baki ɗaya don al'umma suka zaɓe su suka kai su wurin to amma suka kai wurin maimakon su yi abin su yi ta ɗaukan matakan da zai taimaka ma al'umma sai ka ga sun koma suna fahimtar juna da gwamnati wanda gwamnati nan galibi na kasashen mu sai ka ga ana dai dan wani abu ne kawai don talaka ne ya ce ba a kyale shi kwata-kwata ba sai ka ga suna fahimtar Abuja to nan kuma su suna wakiltar jama'a shi yasa ba sa wani abu sai sun koma mazaɓinsu sun ji abin da jama'a ke so su zo da shi a oh. aiwatar to kaji oh. abin da yasa kake ganin nan kamar suna da ƙarfi can wurin mu kuma to Allah ya shige mana gaba eh, a yi sha'ani kawai to Allah ya samu Allah ya samu dace kuma ma Allah ya gwada muna ah, lokacin da za mu kai wannan matsayi ba amin sun ma abin To baba kamar yadda aka saba bari mu fara eh, wato yin fatan alkhairi zuwa ga wasu 'yan uwa masu sauraronmu eh, musamman iyalan alhaji Ali Shehu da kuma na alhaji Haliru Iko Abdulrahman kan auren 'ya'yansu da aka ɗaura shi a jiya juma'a 29 ga watan satumban shekarar nan ta 2023 wato tsakanin gaddafi ali shehu capacity da kuma aishatu haliru iko ummi kenan kamar yadda na faɗa an ɗaura auren ajiyar juma'a da karfe 11 na safe a gidan ko kuma zauren liman gishiri tsohon gari a wato karamar hukumar mulki a a jihar nasarawa da ke arewacin najeriya muna taya su murna kuma muna fatan Allah ya sanya alkhairi ga wannan aure kuma ya ba su zuriya ya ba saliha amin summa amin to sai dai wannan auren da ka sanar akwai liyafa da za a sha da karfe biyu da rabi na ranar yau asabar din nan kenan a nut big hall a jalingo um, jalingo jihar taraba kenan ko ko eh, a jalingo eh, eh, taraba kenan to nan ne za a sha ah. wannan liyafar yau da rana kenan idan allah kai mu to amma kuma bari ni kuma mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi mr michael audu ohaba na karamar hukumar a jihar kogi da iyalan malam musa bahago karamar hukumar malumfashi a jihar katsina da daurin auren 'ya'yansu amina musa bahago da angonta friday solomon michael wanda za daura a mako mai zuwa kenan wato ranar bakwai ga watan oktoba a cocin katolika na st thomas airport road a jihar kano da karfe goma na safe za a daura wannan auren to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗaya ba. ba da na na dogewa shiga kai tsaye zuwa ga gaishe mu na wannan makon inda da farko za mu miƙa saƙon gaisuwar sasha hausa na filin abar bar huce zuwa ga sabi'u labbo yandu kamba da kuma yahuza sahabi kamba sai aminu adamu malam madori ga gaisuwa zuwa ga usman muhammad maiduguri da alhaji mustapha direba kamfala malam madori sai abubakar muhammad gmg unguru da alhaji isa kas mai goro malam madori sai adamu habu amar yan yanga da kuma husaini abba dambam sai sakon gaisuwa zuwa ga wato sani gulle kamfala malam madori a jihar jigawa zuwa ga sanusi madatai da magaram da kuma isuhu makeri madatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da haɗari mai kwamfuta mai yamma da nazifi ibrahim ruggar malam a shagari jihar sokoton najeriya da abdullahi hussaini duku da kuma faruku mahekaru ga sakkwato bari kuma mu koma ni wata sakon gaisuwar wato filin a bar ya huce zuwa ga kaltune mai kosai bakin kasuwa ɗanbam sai matan gali dirbin ɗanbam da matar yakubu abdullahi dambam da matan sale shehu shahada dambam da matan shugaba iliya mai shayi garkin daura da matan alhaji mustapha shamado ɗanbam sai matan nasiru mai wankin hula ɗanban da mata alaramma malam tare unguwar kandahar potiskum sai kuma matar badisa potiskum da wato bala muhammad dambam sai rukayya matar bala muhammad ɗin dambam a jihar bauchi da kuma alhaji usman nan katuzu da alhaji umaru buyi katuzu da usaini ya gara ciyaman na apc da sani baushe buku mazoji da aminu mai unguwa buku da garba gwabe buku da mustapha g9 da maturu da alhaji gambo ringin da mustapha mai kayan miya gashuwa sai dr buba mai goro gashuwa da adam a adam gashuwa da yakubu direban mota kano da garba sabiola gashuwa da usman muhammad maiduguri da dai sauran al'umma baki ɗaya dukkan masu sauraron mu da fatan sun yi ƙarshen mako lafiya amin summa amin a yau gaisuwa a bar ya shiga da mu fadar mai alfarma sarkin musulmi na north america wato alhaji yahuza abubakar wanda ya dawo daga kasar ghana daga ziyara da ya je muna mai barka da zuwa sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirinsa da sauran fadawa da farko alhaji hallaru alhassan waziri da alhaji amadu galadima da kuma alhaji abdulbasid nuh abbas jakada da alhaji bashir kabore magaji da kuma alhaji tijjani sakatare da alhaji mubarak wawulo wato wali kenan da alhaji baba sarkin yaƙi sai kuma alhaji idi garkuwa da alhaji hamisu wambai da alhaji ibrahim ahmad police marafa da kuma alhaji lawan makeri sallama sai kuma alhaji sadiku yarima da kuma alhaji muhammad sanusi sadauna da alhaji jamal alkali gaisuwa zuwa ga alhaji umar faruku maje da alhaji umar falaki da kuma alhaji garba maso kano girman sarkin musulmi kenan da kuma alhaji baba sarkin fada da alhaji ali turaki sai kuma alhaji baba sha'aibu abbas ciro kenan da kuma alhaji bashir shattima da alhaji lukman abbas shamakin sarkin musulmi na north america kuma shugaban kamfanin ruwan lux spring water a birnin kumasi to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce zuwa ga alhaji abubakar suleiman naino magajin garin birnin kumasi mazaunin london da alhaji tijjani abubakar ali tafida da alhaji alababa wazirin sarkin hausawa a birnin new york sai kuma his excellency alhaji sha'ibu musa sharif wato ambasada baba alhaji kenan da kuma alhaji ali abubakar gwandu da aka fi sani da ali maiduguri sai kuma gwamnan gargajiya a birnin kumasi alhaji muhammad sani alhassan barau da alhaji muhammad kabir shadis babban kwantarakta da alhaji sa'alu maso kano hakimin yalwa da zango a kumasi da kuma alhaji ali na sarkin dawaki da alhaji muhammadu sanusi gwalle marafan zangon kumasi sai alhaji muhammad kamal ambasada a kasar jamus da kuma alhaji muhammad muktar garkuwan malam da fatan don sun tashi lafiya a safiyan nan madalla baba ban sani ba a yau wace tsaraba ka rikowa masu sauraronmu. Tuhu murtala an ce ne duk yadda aka ba a rasa nono a ruga ba. Yawwa eh, Don haka akwai dan wani abu ne da dan kunso da zan zo maka da shi. To muna jin kani da masu saurare. yauwa wato wannan labarin da zan bayar wani darasi na ciki amma sai na gama bayarwa za mu nemi wannan darasin da ke ciki shi wannan manomi ne yana gonarsa yana irin yanka ciyawa nan yana yanka haƙi da sauransu oh. ya yanka yana cikin aiki ne oh. to daman da ya zo ya cire 'yan abin rigarsa irin 'yan sharar nan ne sai ya ajiye ƙasa yana aiki oh. a cikin aiki sai ga mai unguwa zai wuce to a mai unguwa mai unguwa barka zuwa barka zuwa shi kuma ya gaida manomin ne ya ce ya aiki ya ansa mai unguwa ya kama hanya ya tafiya oh. shi kuma wannan ya ci gaba da aiki har aka yi yamma yanzu ya gama aiki zai wuce gida ya nemi riga ya nemi riga bai gani ba <laughs> ya duk iya ne iya bincike da nema da ya yi a gurin bai gani ba ashe bisa kuskure ya haɗa rigar da wannan haƙin nan da ya yi ah, sai ya je ya zuba inda zai eh, kusan ya binne ne ya binne rigar cikin wannan haƙin da ya yi oh. ya gama je nazarinsa da tunaninsa oh. ya rasa inda riga bi to shi kuma wa ya zo ya wuce wurin mai anguwa to yanzu mai unguwa ne ya ɗauki wannan rigar komi <laughs> to lalle dai kan kawai ana zaune eh. sai ya je fada eh. ya yi je fada aka ce lafiya lafiya kuma ba giga ya ce eh ya kawo kara ne ah, to ke karan wa ka kawo eh. ya ce karan mai unguwa ka ce subhanallah ah. mai unguwar kuma ka kawo karansa <laughs> to sannan aka ce gari yaya oh. sai ce to kunji kunji kunji kunji ina aiki na abin nan na tashi na gaba. aiki ban gari ba ba ban ga inda sannan ba wanda ya biyo ba wanda ya biyo ne in ba mai unguwa kuma ba wanda ya biyo wurin in ba mai unguwa gaskiya kan sai ce a kenan me kake nufi ya ce shi dai mai unguwa ya bi wurin sannan kuma bai gari gasa gaskiya to nan da nan aka tada fadawa da jama'a ne da dogarai aka kama hanya sai gona eh. bincike kan bincike sai aka daga wa'annan eh, eh, eh, ciyawa da haƙi da ya abu mm. sai ku ga to ta ɓaci ke to kai fa laifukan ka sun yawa gaskiya ya girma zunubin ka ya girma eh ka sa ma sarki ka sa ma mai unguwa sata mm. ka kunya ta mai unguwa cikin jama'a gaskiya shi sa kai kai kanka bai kanke gani ya kamata a eh yawwa madalla sai sai kawai ya faɗi kwance wai yana neman afuwa <laughs> to shi ne murtala ake cewa shi wannan ya kai a masa abuwa ko dai ya za a kare da shi don dai ya saba mai gari eh, mai unguwa sata a <laughs> ah, to wannan ka gaskiya kai shi sha kunu don kaga gobe ba ko da yake to kuma fa gaskiya wato yana da gaskiya shi ma mai unguwa ya kamata shi kuma ya masa uzuri saboda ni ai dan adam ne sannan ba wanda ya da hanyar da in ba mai unguwa ba saboda ka mai unguwa kawai ka gode ma Allah da Allah ya fanshe ka ya wanke ka kaga ai haka ya fi sauki yayi daga nan ne za mu koma akan darasin da ke ciki na'am kada mutum ya rika saurin yanke hukunci akan bai gama bincike ah, ba. Kwarai da gaske kwarai kuwa eh, kwarai kuwa. ka ɗauko rigiman da eh, eh, ta fi ƙarfinka. Ka sa addinance ma an ce ko labari ka ji ma ka tsaya ka bincika tukunna kamin ka yanke hukunci kada ka zo ka yi da. Haka ne ka tantance ba. Kada ka zo ka yi da na sani. haka na'am <laughs> to baba na ga juli tana daga mana hannu saboda haka a nan za mu ja birki sai kuma mako mai zuwa in allah ya kai mu yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makin. Da sauran dukkan waɗanda suka taimaka don ganin wannan shirin ya zo muku. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku a wuni lafiya